tsawala farashin ababen masurufi a kasashe masu tasowa wani al'amari ne da ke kara ta'azzara a duk lokacin da aka dukufa ga shirye-shiryen salloli na musulunci ko na addinin kiristanci sabanin yadda 'yan kasuwa a kasashen da suka ci gaba ke karya farashi a irin waɗannan lokuta wannan al'amari ya ja hankulan shugabannin addini Ustaz Sanadu ya haya wani malamin addinin Islama ne abin da yake kawo shi komi ya koma kasuwa in wurin zama ne kasuwa duk abin da za a yi kasuwa komi ya koma sai da kuɗi irin waccan tarbiyya ta da da ta kuci wadda ba abin duniya aka sa gaba to yanzu kau kaga kama an shiga wani yanayi na nafsi nafsi an kai ma halin da kusan in ba ka da da kyal wani ya baka komin yake makusancinka to ire-iren wanga abin shi yake kawo ko ma sanho ne na wani abu mutum ya kawo in na abinci ne in na mi bai ci ba ya samu abin sayan gida abin sayan mota. Reverend Sumaila Labo ɗaya daga cikin limaman addinin Kirista a Maraɗi ya bayyana ra'ayi irin wannan. Idan ka duba a ƙasashenmu na Afirka inda muke da ƙaramcin tattalin arziki mutane suna son su yi kuɗi da gaugawa kuma ba tare da sun wahala sosai ba. To a gani na wannan yake sa duk wata dama duk wani yanayi duk wani lokaci wanda zai ba waɗanda suke son su yi kuɗi da gaugawa su samu kuɗin nan ta hanyar da za su eh, ma waɗansu nauyi to za su yi wannan. yasa za ka ga 'yan kasuwar mu suke amfani da lokacin na salloli domin su jibga riba wadda ta wuce misali bisa kayayyaki waɗanda suke na buƙatar ɗan adam a cikin wannan lokaci ko a cikin wannan yanayi. Sai dai 'yan kasuwa na ganin ba a nan take ba. Alhaji Sani shekaru Garo na shugabancin kungiyar 'yan kasuwa masu shigo da kaya daga ƙetare. Matsala da ta kuɗi ce kafin in babu kuɗi ko da an maida ila lahiyar na ganin tsaka to zai dan wani bai dara kira. Matsala nan. Wuri na a ce ko dan sallah na ya ƙara kuɗi a wannan ba mu da shi na Alijar ba mu da shi ba mu da na akida. Akida ke gare mu kowa na fatar ɗan wani samu sauƙi dan sai kai sauki kai ma zai mutu. malamai sun yi gargadi kan wasu illolin da ke biyo bayan tsawon farashin kayayyaki da nufin cin kazamar riba babbar la'ana lokacin da mai saye yake kuka shi kuma wanda ya saida ya saida da tsada yana murza hannuwa yana alfahari la'anar tana faɗuwa ba gare shi kaɗai ba har ta faɗo ga dukan ga dukan al'umma hmm. sai ka tarda abinda ake sa tsammani shekara ta bada zai iya ɗaukar nauyin jama'a za a iya samun biyan bukata sai ka tarda abin ya kasa da kuma abin da zai kawo mana rahama Allah sai ka ga duk an guje shi kowa kan shi ya sani kowa har abin ya kai taba imani abin duniya aka sa gaba kuma in ka lissawa al'amarin rayuwar mu, sai ka ga bara waccan bara eh bara ta bana sule umuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.